fa a gaba gaba ɗaya ka ga ne kiran mai gwangwan nan nake izo tunda kowa ya daka wawa wani ya ɗebe bankoki masa ya ɗebe bankoki shi wannan kwamandan makarantar shugaban ilimi kafin Allah ya sa a ce yau mahadi ya da ya yi bakon ya dawo ya mai da wakilcin sakon dani ma an fita da fitata su bani kuɗin abun nan ko dubu uku na ziyar kai alkura <laughs> na can banza yanzu da fa sai a ce karfe shida sai na fito gadi yanzu ko in naga dama sai an tashi daga makarantar ma zo in na zo kuma na yara sun yi biyu sha sun tafi sai gida ni man ta bacci a'a kai wai me kace a nan ne ya na kanka da tsakani wannan kayan nake so in jira wannan biyu dan gwangwan ki zo yi ban kudin ya baka kudin su naka ne ba na ɗalibai na ɗaliban ne wai wai ɗaliban makaranta eh ai ɗalibai kwa iya gidansu wala kwa iya gidansu banda ma Allah ya sa su ma ɗaliban masu wannan ne ai da ana sai da su da tuni mun siya. ɗaliban to me zamu da su ƴaƴanmu ne ai duk mu da muke karkashin gwamnati yanzu muke ci a gwamnati mu ba ruwanmu da talaka wai wasu kalamai ne irin na manya wai wannan din makaranta mu ba muka jina ta ba ba abin da ba a zuba ba duk ina suke da ba ana kashin kafa ba eh tana gidan tana gidan kwamishinan ilimi gina zai kai da ina fankoki da aka zuba sababbi a aji eh sai da masa shi kwashe su ina ban tuna karkar da aka yi. aka ce an yafa fiti dan makaranta izo iwar kadami imore eh to yanzu bantunan ma masu gadi sun rarraba kowa ya kama gaban ya sai da na shine ni ma na ja <laughs> shine kai ma zaka ja karafuna to na ya arafu shai an ne ni to bari in gaya maka wannan abun kai ka riga ka sani ni na sani idan mahadi ya dawo duk wanda ya haɗiya fa sai ya amayo shi fa ka san da haka ko to yanzu nan da ka ganni da jaka abuja ne ai eh. ni yanzu abuja ka ga na je abuja sai mahadi ya je bila a yanzu muna kano kaga daga cikin gari da zane a kar in ta roma hadi in shigo kano i na shida wairan laraba da aka ce zai eh? zo a a Ba baka san me yake faruwa ba za a abuja ce na ban sani ba to ranar laraban nan da muke za ta zo 29 eh. ga watan ruwa watan oba eh na 2018 din nan eh to ba ya ce ba ranar ne ba zai kaddamar da takararsa ta shugaban kasa a jam'iyyar pdp ai ba a nan za a yi ba ba a kano za a yi ba ai ka san mutanen ai suna da yan sara suka yanzu sai su zo su yi shigar mu su zo su yi banna kuma a zo a laƙa mana a ce mu muka yi tunda ka mutum ba fullan nan ba gare shi ba bari a ce wannan dan guri kaza ne yawa to mu kuma ka san jagora baya san tashin hankali ah, baya san fitina shi yasa ya to bari mu tafi Abuja a je a yi a can idan Allah ya sa lokacin da za a shigo yana nan bai fasa shigowa ba zai shigo amma tukunna dai da dan saura dan haka nan da ka gani igil su koya zan tafi a Abuja igil su koya ba ka tunanin a abuja ma a jiya wata yar kaf a sake a a hab ai babu wanda zai taba ma abuja kai dai kawai in ka shirya biyo ni mu tafi kawai sai to shi sarko ne ye eh, eh, eh, wallahi da aka ce mun baka da ko sisi ne zancan wallahi wata na da ba albashi six man ban ga kuɗi ba sai dai in karyo can in siyar in ballo can in siyar in zabgi can in siyar kani fa da ana sayan da rediyoyin nan ma duk sare su zan sayar wallahi a ba za a haka ba yanzu abin da za a yi duk yan tasan garin nan eh. da yan adaidaita sahun garin nan eh, da masu babar ma sun ce su za su tafi har abuja duk wanda zai tafi fure ne Allah wallahi don haka mu tafi kawai ka riƙe da ka a fushe da tare muke wallahi Allah ah, Abuja Allah. Sanni gargabu Wannan karfe an sa aka ba zama ba a tashi. Sarkakiya makwanta zaki ko ba kanan akan ta baba. Jirgin sama mai shawagi ko da macen zari ta sanka. Sanni jingin kayan nauyi sun jinjina kasan gaza ɗauka. Kwankwasi ya kadar kwando sai sun zazzaga shi ya motsa. Sannan zai kole ga har inda ba su so an ganka ka zamo musu sawun keke duk sun gaza su gane gabanka dan musa ya je ya zo sun kasa gane shi wane ne aljani ne ko mutum ne koko cikinsa kwai ruhani yare kake son wannan ma ɗaya kici a baka kansa bakaki ya zo sun watse yanzu ma mulkin aka fara shugaban kasa ma za a yi ku gaya mai magogo ya ciro mana jar hular ya haɗo mana kundin mulki gariyar likimo ta ƙare ga karen gida ga kura ya gara ta kanye da dutse sai dai ta gurgura ta yi lasa sai dai ta bata yan bakin ta ko har shekara hudu ta zago kano ga mai gari ya sauka ta daba jirgin talaka ku fito ku ga ya da ja da fari birnin kano gama da goya harshen kulle kullen ku ya kare a cikin jihar madugu ya zo ku har shekara hudu ta zago kano ga mai gari ya sauka ta daba jirgin talaka ku fito ku ga dama dugu ya zo Karshen kulle kullen ku ya ƙare a cikin jihar madugu ya zo karo da giwa da sahe kuje jaje na sa dugu ya zo rabi kwankwasi ya kashin wuya gagara karnika ga mai wuri ya zo daga kam na sarki sunu suka tangar duniya saka su kasara suke gajiya mai wuri ya zai karfan gada turke ka wuce bangazar masu dangane bar jagoban ko har shekara wadda ta zago ga mai gari ya sauka ta daba jirgin talakawa ta kuka kwankwasiya da jada birnin kano dama dubu ya zo Da ku ya kare a cikin jihar Madugu ya zo. mutuwa da ta zo a dole kushewa za a da. Madugu ya zo. Kwankwasa Madugu in ga yanzu uban wa zai hada. Da mai Shirin kunshi ga mata yake iya yin wata shedana Rada duk ya kwana hannun mazaje aiki ya gama Da Musa gagare jikan sala uban dawa shakwaran gwan Kuje ku gaya wa gwaggwan gidan gwamnati yau za ta cin taliyar ƙarshe a Kano zo. ku gaya wa jabba ma na wuro yau za su cin taliyar ƙarshe a Kano Kwanawa mai agwagwa a Kano yau za su cin taliyar ƙarshe a Kano. Kace ku kwanawa barawan agwagwa yau dai mai gida madugu ya zo a Kano. Kace ku kwanawa mai riko ogzaba yau mai wuri madugu ya sauka Kano. daji a Kano yau za su cin taliyar ƙarshe a Kano. ku gaya wa mai kwana a Kano yau ne za su cin taliyar ƙarshe a Kano. har shekara wadda ta zago Kano. Ga mai gari ya sauka ta daba jirgin talakawa. Ku fito ku ga kwankwasiya da ja da fari birnin Kano. Dama dubu ya zo. Ƙarshen kulle-kullen ya ƙare a cikin jihar Madugu. makwala sun ku zaɓi kwankwaso shekara ta dubu biyu da goma sha tara domin ci gaban Najeriya da matasa. Muna godiya ga dukkan al'umma da suke waje.